الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي الكريم أما بعد فقال شكرا يا الله مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma'alla godiya maɗaukakin sarki wanda ya sake sada mu cikin wannan wato majalisi muke bita muna muraja'a wasu littafai daga cikin littattafan ilimi wa'inda ake karantawa ko ina wurare daban-daban wanda ke yau insha Allah ta'ala muna goma sha biyu ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makka zuwa mutum shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai yau sha uku ga watan a watan biyu miladiya in saha shekara 2022 idan jima'a ba su manta ba mun yi alkawali cewa wanga wata insha Allah sha uku ga wata za mu yi karatu kuma ga shi Allah ya haɗa mu muna fatan jima'a za su yi haƙuri saboda jinkirin da aka samu insha Allah ta'ala da za mu kora daga inda muka idan muka dauki littafin da muka saba fara da shi a tafsir fi ulumi qur'an yana wa za mu iya hararo inda muka wannan wancan wannan wata da yadda Allah da nan kuma za mu kara gaba zuwa kuma inda Allah cikin sarki ya shiga Allah shi mu jagora a ina jin mun kwa kaifa كان يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هنا جنة مهتمكو الحالة ne. Na. in jama'a ba su manta ba hali na farko mun yi magana halayen da annabi ke karɓa da ƙur'ani kada mu manta annabi na karɓar saƙonni daga Allah daban-daban amma shi ƙur'ani muna bai magana akan yadda annabi karɓar saƙon shi shi ƙur'ani gaban shi domin akwai saƙon da aka ɗauko a faɗa masa daban wanda ba ƙur'ani ba to waɗanda akan ƙur'ani muke magana to shi na mala yake ce hali na farko da muka karanta manzo Allah shi zai fita daga halin da yake ciki sai zan duk waɗanda aka tare da shi sai su ya canza musu sai ga halin shi ya canza wani abu ya to yanzu kuma hali na biyu shine alhalatu saniya dama alhala a wurin malamai suna bin yana daukan muzakkar daukan mu'annas alhal ko imma an yakuna muzakkaran wa imma an yakuna mu'annasan idza afradtahu fa huwa kadhalik kato alhalatu saniya kato alhalatu sani duk guda kan su aka wa alaikum salam yace ayyata hawala jibril alaihi salam min suratihi almalakiyya shine mala'ika ya juya daga ya canza daga harsa sam ta mala'ika min suratihi al-malakiyya ila surar bashariya ya kuma zuwa ga sura ɗan adam mala'ika in ya canza daga halittar sa ta mala'ika sai ya koma halittar ɗan adam to daga nan ne za ka ga shi manzon Allah kuma yana samun sauƙi na karɓar saƙo da gare shi فيأتي في سورة رجلين في ملائكة يزوع تكون صفة متون نمي فيأخذ عنه الرسول في ملائكة الله يكربي سابند الله يأخذ ملائكة ويسمع منه حكومة صواريش جد أبن لي وكثيرا ما كان جبريل عليه السلام يأتي في, في هذه الحالة في سورة الصحابي الجليل بئية ابن خليفة الكلب malaika su da dama da yawa mala'ika zai kasance yana zuwa a cikin wannan hali a cikin sura wani sahabi mai daraja wani sahabi babba wani kira dihiyatu ibn khalifa al-Kalbi. malamai suna magana cewa shi wannan bihiya din wani basarakin wani gari ne da ya sahabi ne kuma gashi basaraki na wannan gari. ana buga wato misali da shi wani kyakkyawar sifa mutum na mai kyawar sifa kwarai da gaske shi dihiyatu ibn khalifa al-kalbi aw ya'ti fi suwati arabi la ya arifu ahad ko kuma shi malaika da yazo sifa wani ba kauye wani babu wanda ya san shi da kaga lokacin da yazo bayan ma nan rajulusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibtala al-rajulun kaga babu wala ya arifu minna sai na wasu babu wanda ya san shi la ana wala anta alladhi ya'rifu huwa rasul li'anna rasul ya'rifu tamaman ma'a ma kana fi suratin fa rasul ya'rifu duk da mala'ika ya canza manzo Allah yana gane shi amma hada su ba su gane shi mare ce hala ahwal al-halayn ala rasulillah sallallahu wannan halin in mala'ika ya ya canza daga sifar mala'ika kuma mutum to ya yi ga manzon Allah sallallahu sau karɓar sa jama'a ina fatan mun gane magana kenan lokacin annabi cikin nishaɗi sai a shi sako nai lahiya lau babu wani canzawa babu wani damuwa irin haka mala yake ya dullu ala hatin halatai ne yana nuni akan waɗannan halaye guda biyu ko da shi annabi ya canza ko mala'ika ya canza kenan halaye guda biyu yana nuni a kan marawa a kan wannan ma rawahu al-bukhari fi sahihi bi sanadihi shine abin imam al-bukhari ya rawaito da isnadin sa an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yadda an al-harith ibn hisham radiyallahu anhu sa'ala rasulullah lalle harith al-harith ibn hisham sai daga cikin sahabban annabi ne yayi ma annabi tambaya kaifa kana ya'tika al-wahyu yaya wahayi yake zo maka ya rasulullah sallallahu faƙala sai annabi ce a hayanan wani lokaci ya tini wahayi yana zo mini mislu silsilatul jarafi misalin kukan ƙararrawa gwan gwan gwan aka buga ƙararrawa sai kuka ba irin ta kilin kilin ba to wannan sautin kama haka nake jin wahayi in ji annabi muhammad ya ce wa huwa ashadduhu alayya shi mafi tsananin shi wahayi a kaina a lokacin da ke jin wahayi na zama kamar bugun an buga kararrawa to ya yi tsanani a kaina fayafi mu'anni sai shi wahayi ya tsinke da gare ni mana ya an gama faɗa mai ɗaza sai ya tsinke lamfi sama na hako babu zai da gaika faɗa distan faka bil'urwatin wufka lamfi sama na kinan fayafi mu'anni sai wahayi ya tsinke daga yini wa qad wa'aytu minhu haqiqa na kiyaye daga shi abin da aka faɗa min ma ƙara duk abin da mala'ika ya yana mana wa'aytu minhu na kiyaye daga mala'ika din ma ƙara duk abin da ya faɗa kun sa shi ne kiyaye abu mutum ya kiyaye abu shine wa'a ya'i wa'yan wa'aytu yace wa ahyanan kuma wani lokaci in ji a sallallahu yatamassalu li al-malak rajulan malaika yake yake rikide mini shine ya fatamassala laha basharan sawiyan yatamassalu li al-malak rajulan sai mala'ika ya rikide mini ya kuma yin wani mutum na miji fayukallimu ni sai shi magana da ni fa'a'i ma ya kulu sai ya kiyaye abin da ya faɗa shi ne fa'a'i ma a kulu sai in kiyaye abinda mala'ika ya faɗi kun ga wannan ya gwada halaye guda biyu ke qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata da take cewa wala aiki aituhu tabbas haqiqa na ganshi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu alaihi alwahyu wato wahyi na sauka akan shi fil yawmi shadidil bardi a cikin yini mai tsananin sanyi wa inna jabinahu lalle goshin annabi sallallahu alaihi wasallam shine jabil kun fara ce almu'min ya mutu bi arqil jabil mu'mini yana mutuwa da zuhun goshi malamai suka yi fassara guda biyu suka ce arqil jabil mu'mini yana mutuwa wajen neman na-kai. ko shi za a cikin wahalan neman nakai shi to sai yake mutuwa shi a arafin da bi wasu malamai suka ce a'a hadisi na ala zahiri duk wanda hadda ya mutu da zuwan goshi ala mumini duk wanda an bai imani ko cikin sanyi Allah ya ɗauki rayuwa sai zaka ga goshi na zuba to wannan al'a mumini ce to jabin anan shine goshi yace almu'minu yace wala qadara aituhu yanzilu alayhi alwahyu fil yawmi shahid al bardi wa inna jabilahu lalle boshin annabi sallam la yatafassadu arqan wato yana zubar da zuha ko san malaman fiqh suka ce al fasdu shine awon kun tattage jini ne to ya tafassadu anahin sai barki da zuwa na zuwa na zuwa ma'ana kuma ga cikin lokacin tsananin ɗari kafin san duk inda mutum na zuwa akwai wahala jama'a ko babu to wannan wani nau'i da wahayi ke zama a lokacin ba nan sai ma ya ce wa inna ma naktafi wa inna maktafa wa inna ma wa inna maktafan najma bi hatin cikin wannan hadisin da annabi ba da labari annabi ya isu da bayanin wa'annan wato alkayfiyatayn wato yadda wahayi ka zo masa guda biyu ya faɗa musu guda biyu shi alhafiz bin hishamin da yawa annabi tambaya yaya wahayi yake zo maka sai ba shi bayanin halaye guda biyu sai ya ɓoye sauran Zuma yana fata mun gane magana kaga ya faɗa min halaye guda biyu sai ɓoye ni sai ɓoye saura duna gari ma ya ce abdu kuma bayan wasu su biyu ɗaya faɗi minar siya daga cikin wato hanyoyin da wahayi ke zo sa wal anwa da kuma nau'ukan da wahayi ke zo sa li'anna zahira domin abinda az-zahiri anna su'ala kar al-wahyi domin wato abinda az-zahiri tambayar da shi al-harith ne ibin hisham ya kasance akan wahayi kawai alladhi ya'ti an tariqi jibril wal qur'an wahayin da ke zuwa ta hanyar mala'ikar jibril da kuma ta hanyar qur'ani ta kuma da qur'ani wahayin qur'ani kawai yace lam yanzil minhu shay'un illa an tariqi jibril domin shi ƙur'ani babu abin da nashi ta taɓa sauka ko da aya guda ba taɓa sauka ba sai ta hanyar mala'ika jibril alaihi salatu wassalam walam ya'ti min walam ya'ti shay'un minhum an taklimi wato babu wani abu na wahayi wanda ya zo ta hanyar annabi ya magana baka da baka da Allah domin kun sani annabi sai kuma ya tafa da ubangiji ya magana shi babu malaika jirgin lokaci domin kun san ya bashi a cikin mun ta sai ya wuce da ya sai kan da ubangiji sun yi magana zuwa kuma sun yi magana ba kaga wannan magana sun yi ne mubasharatan mala'ika bai nan masa abin da aka to shi qur'ani babu aya ba ta zo ta hanyar manzon Allah shi magana da Allah baka da baka da yake na biyu yace aw ilhami ko kuma a cusa mutum abu cikin rai ko san akwai wahayu ilhami wahayi da cusa ma abu za a yi wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min من wa min ومن الشجر ومما يعيشون sannan kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi kullu hadhihi al-anwa' min al-wahyi fa innahu wahyu al-ilham wahyi ne ilham da tusa maka abu sai ka ji kiran kuma sai ka tashi sai kai to manzo Allah sallallahu ba a taɓa wasu wahayin ƙur'ani ta hanyar ilhamin ba au manamin ko cikin barci ko to duk wannan ba wani yace bal kulluhu aw hadihi fil yaqzati wahyan jaliyan yace bari dukkanin su wahayi ne da wahayi ayata maka wahayi da shi fil yaqza a farke kuma wahayan jaliyan wahayi wanda a bayyananne ga hili mala yace wala yukhalifu hada wannan bayanin bai saba ba ma da abin da bai sa'a abin da yanzu wata sahiha cikin sahih bukhari ko muslim an aisha radiyallahu anha an anas radiyallahu anhu qala daga anas Allah ya kara masa yadda ya ce baina baina rasulullahi kuma baina azhurina ko sa ko ta baina ma da baina duk ma da su guda sai da kun sani bangaren malaman farsu suka ce duk kalma ta samu ƙarin ta samu ƙarin haruffa to ta fi ƙarin ma'ana kama a ce saba ya yi haƙuri ko harufa guda uku ya ga ce istabara ya yi haƙuri kun ga an samu ƙarin da alfun da ɗa'u eh, da sabara da istabara ba guda bane saboda istabara ta yawa harufa saboda ƙarshen hankulinta ya yi yawa Wa wa'amur ahalaka bi salati wastabir alaiha ba ce wasbir alaiha ba aka ce wasbir to malaman sarfu suka ce duk inda kalma tana da ƙari to ta yi ƙari ma nan ya ce bai na rasulullah kuma bai na azhurina yayin da annabi yake tsakanin mu zaune ya ce iz azfa igfa'an kawai sai ga ya dan dauke wuta dan dauke wuta lokaci dan kadan can sun marafa a ra'afahu mubtasiman sannan annabi daukar sa yana mai mushi mubtasiman alhali wanda wannan halin halin ne alhali yana mai mushi fa qulna ta muka ce ma abhakaka ya rasulullah me yasa ka dariya ya mu Allah fa qala sai manzo Allah ya ce innahu nazala alayya innahu nazala alayya yace innahu nazala alayya anifan suratan dazu abin sani kawai wato yadda al'amarin shike nazala alayya anifan suratun nazala alayya anifan suratun wato dazu wata sura ta sauka a kaina ta sauko mini faqara sai manzo Allah ya karanta bismillahir rahmanir rahim da ya karanta bismillahir rahmanir rahim yace inna a'tainaka al-kautsar lalle mu ne muka baka alkafara malamin tafsir suka ce alkausara alkhairul kasir lalle mun baka alheri mai yawa wasu ma suka ce alkausara naharun fil jannati wata korama ce a cikin aljanna wadda Allah ya ba annabi kyautatta ya kai waɗanda ya kaso su sha gare ta Allah ka samu ya ce fa salli rabbika to ka yi sallah domin ubangijinka wanhar kuma ka soke dabbarka ta layya ko hadaya inna shani a kalle mai aibanta ka cewa a yanzu yankan maza sun mutu ka zama mai yankakken baya wannan wanda ke aibanta ka huwal abtaru shi ne mai yankakken baya kenan kun ga manzan Allah kuma lokacin da aka ga ya ɗan yi shiru nan aka ga ya ɗan yi kaɗan sai kuma aka ga ya sake dawowa ya murmushi na farin cikin alherin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na alkawfara shi ne sabai suka tambaye shi me yasa ka dariya ba sai ai nazala alayya anifan suratun wata sura ta sauko a garin dazu ya karanta bismillahir rahmanir rahim wa hadha yadullu ala anna al basmalata min awwal sura sunna wa in kar laysa bil qur'ani duk da yake basmala ba ta cikin qur'ani in ba wanda a cikin sotun sotun namli ba al basmala min awwal sura mukhtalafun fiha malaman tafsiri suka ce inda a bismillah cikin sura take kowace sura kowace sura ta da bismillah yace da ba ai sabani akan ta ba saboda sabani akan harafin Qur'ani kafirci ne jama'a ina fata mun gane magana saboda su malaman suka ce in ka ga ai sabani akan abu to abun nan bai ciki da inda yana ciki ba a sabani akai saboda ka basmala farkon sura ba cikin Qur'ani illa kawai ana kawowa da ita ne don suna ne karanta ta farkon kusa tura, amma wannan saɓani ne na manganin saɓani malamai ne kawai jama'a yana fatan fahimci wannan malamai sun buga wuta yan kaddibi ibn kasir ya yi wajen shahi kusan nawa farko ka yi a tabbatar da bismillah shin ko ya take ma farkon kusa tura take ko ku a'a fatiha ana fara bismillah ko ku ba a fara bismillah هل بسملة آية من سورة الفاتحة أو ليست منها قول مختلف فيه الله يتعمل ذلك ما ليس إذ domin laisal maqsud bil igfa'at ba shine maqsudin wato mutun ya manzo Allah ya dan dauke wuta ba kaɗan fil hadisi a cikin wannan hadisi annawm ko manzo Allah kwana samu hutu a وإنما المقصود الحركة التي تعتريه إن نزول الوحي abin sani kawai matsasudi wato hali ne wanda manzon Allah ya kasance wahayi na bibiyarsa hali ne wanda ke bibiyar annabi lokacin sauka wahayi domin kun san mutum na cikin mutane ɗaya ga ya dauke wuta irin haka nan to wai ba ana nihin waye fara saboda dan huta ba ne a'a wata rana wani abu ya faru ga wani malami yana yi yara karatu malamin larabci yana wa ɗalibai karatu sai fara kwasa shi bisa ɗan bentin da aka ajiye malami ga aji ya kai yara suwa ga malam ya yi kwana an sai ga supervisor sun sun wasu bincike ko da an ka cewa an ga iske malam ya yi kwana hadda hansari sai an ka cewa an ka ɗan taɓa shi haka ko da ya tashi ya diba sai ya ga <laughs> ya ga cewa yalli an kama shi sai ce kun gane ko sai wannan shi aka ce mu annawmu <laughs> wai duk da zai nan ɗabba musu na ga su gani fara suka licewa ga annawmu yake <laughs> malin doki wuta na yanzu amma yana son ya kauce na su saboda haka manzo Allah kuma dan abin dan da yayi din nan yayi dan yayi shiru din nan shiga wani yanayi wahayi ne ke zo masa yace wahiyal gaibubati amma haulahu shine manzo Allah ya faku dangane da wato hulɗa da mu'amala ga waɗanda ake waye da shi za su ga duk bai tare da su a lokacin yana tare da abin da ke zo masa shi ne gaibu ba ya faku ga abin da duk wanda a kewaye da shi ya riga ya faku da shi yace wa ala zalika yace akan wannan fal qur'anu kulluhu na fil halati ula qur'ani dukkanin shi ya sauka akan hali na farko sai annabi ya ta haifinsa, na qur'ani ya zo masa wa hiya al halati allati yakunu fiha jibril ala malakiyati ne halin da mala'ika zai ke kasancewa akan halin na mala'ika Malaki a akan halin na zama mala'ika yake zuwa da girman shi da ban tsoron shi sai annabi ya ta haifin shi wa hunaka qara'in malaki akwai wasu alamomi da aka ce na anin alama ƙara'in kuma alamomi ta dullo ala na zalika minha a akan cewa lalle wannan na daga ciki qauluhu ta'ala faɗar Allah madaukakin sarki da yace inna sunulqi alayka qawlan thaqila lalle zamu jeho maka Za zamu jeho maka qawlan saƙilan. wato zance mai nauyi shi Alƙur'ani. ai thaqilan yace talqihi wato mai nauyi za ka haɗu shi وذلك إنما kuni في الهات Ta تسود فيها الملائكية wato shi ne halin da wato halin da wato zama mala'ika yake jagoranta inda talakil wahayi lokacin haɗuwa da wahayi wato daga cikin abin da ya kamata mutane su gane a nan shi ne shi mala'ika jibril lokacin zai kawo sabon ƙur'ani in bai cikin halin shi na mala'ika yana yi washe ɗan ya tare shi amma ina cikin hali na zama mala'ika da girman shi da fikafikan shi ɗari shidda babu wani shidan da ya isa ya gamu da shi jima kun gane sirrin abun kenan kaga lokacin duk shidan na jin tsoro ne kamar yadda kuka sani duk lokacin da mala'ika ya sauka shidan gudu yake to saboda ka shi yasa shi mala'ika in zai zo da wahayi na qur'ani da suwar mala'ika yake zuwa don mi saboda kawarwar shaidani ya gamu da shi ya abin nan ya iya taron shi ya iya canza abin da aka bashi ko kuma abin kama da haka duk da kuma san cewa Allah ta'ala ya sifan Ziku ziqu watin inda zil arshi ziqu watin inda zil arshi makin shi mala'ika da ma'abu shi karfi ne saboda karfin da aka gare shi babu wani shaidan da ya isa ya tare shi sannan ka na akwai escort na mala'iku masu yawa tare da shi mala'ika da zai kawo sabon qur'ani sai kenan bai kamata ya zan shi ta civilian ba ya kamata shi to sifa ta kaki ne na wanda Allah ya halice shi ya danga ban tsoro ga duk wani wanda ka iya sanya tare shi ya kawo mai gosulo ko wani mai kama da haka sannan akwai malaman suke fassarar fakara qaba qausaini au adana auha ila abdihi auha suka ce ko shi mala'ika zai yi so sabon qur'ani ba a faɗa mai abin zai hudu sai ya kawo qaba ƙausaini wato tsakanin shi da manzon Allah wasallam dab dab ake sannan Allah ya faɗa mai abin da ya faɗi sannan ya faɗi jama'a yana fara sun gane magana kenan duk yanzu shi escort ɗin da yake da shi ba bai da abin da zai ba su ga hannu ne bai ga hannu ne abin zai faɗi sai ya kawo ƙaba ƙausai ne au adana ko hiye da hiye da an da ce ƙaba ƙausai ne ana yin baka biyu ko kuma kusa kusa ga haka ma'ana abin da bai ma kai baka baka biyu ba sai ya kawo dab da manzo Allah sannan a faɗa da zai faɗa kai amma kada kuma ta waga fasar wasu malamai ta don a ba wahayi security don abin da zai kawo ma'anar yanzu yana da ina tsaro cikakke ka a samu ne canza shi da ba ina fatan muna fahimta bayani to Allah ya ba mu ikon gane yace wa fil hadith sahih alladhi rawahu al-bukhari ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito an ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas fi kaulihi ta'ala a cikin fadar Allah madaukakin sarki ce, la tuharrik bihi lisanaka kada ka motsa harshen ka da shi alqur'ani lita'ajala bihi don ke gaugawar rikewa don ke gaugawar rike qur'ani domin kun sani farko annabi ya kasance in mala'ika yana fadi shi ma yana fadi qala sai abdullahi da abdul ce kana rasulullahi kuma yu'aliju min at-tanzil shidda manzo Allah ya kasance yana fama da tsanani a lokacin da wato Qur'ani ke sauka akan shi wa kana mimma yuharriku shafatai kuma ya kasance yana da gaskiya mun ke motsa harshen shi akan shi don kada ya kare mance wa hadhihi shidda yace wannan tsananin la takunu illa fil hatil ula ba ta kasance ta cikin hali na farko inda mala'ika ke zuwa sifar sa mala'ika wa rawal imam ahmad bi sanadihi an abdullah ibn amr qala imam ahmad ya rawaito da isnadin sa har zuwa ga abdullahi bin amr bin as qala yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nayi ma annabi tambaya tsira amsa tabbata gare shi fa qul sai yace hal tuhissu bil wahyi shi ya rasulullah in ana maka wahyi kana ko ji mana kana ji ga jikinka ana maka wahyi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa asma'u salasila wato ina jin sauti sun ma'askufu in zarsa na in shiru a lokacin na faɗi na hajjin sauti sai duk in ɗauke wuta ko yin barci sai in shiru da na hajjin wani sauti na shiga wa kunne na sai in shiru na san cewa saƙon Allah ne ke zuwa ya ce fama min marratin babu wani lokaci yuha ilayya da ake mini wahayi illa zanantu an ta tuqbad subhanallah Ya ce babu lokacin da ake mini wahayi sai na ɗauka. sai na yi zafin cewa rayuwa za a karbe ta saboda tsananin da yake ji shi yasa magana da Allah ya inna sunuki alai qaulun sakiran wato magana ta gaskiya gaba manzo Allah ya ce babu lokacin da aka yi mai wahayi irin wanga na Qur'ani sai ya ji rayuwa ta kamar karɓar tsara yi sau tsananin da yake ka ku san duk abin da ji kamar mutuwa za ka yi abin da ya tsari kwarai da gaske Allah ya ba mu ikon gane yace wa rabbul jaririn ibn jarir tabari muhammad ibn jarir tabari wanda yake da littafin jami'ul bayan an tafsir ayatul qur'an annan nabiyya sallallahu alaihi kana idza auha ilayhi manzo Allah ya kasance idan ana yi wahayi akan shi wa huwa ala naqatihi yana akan raqumarsa wa ba'a jirana za ta aje kololon wuyanta inda aka suka din wal jiranu ba'in al-unuqi shine cikin wuya can kasa inda aka suka din inda in za a wa nan da aka wa jini ita ba tan wayo tan suka kai ba a nan harkon wuya shine jiran takan aje sai ta gurhuna ta aje wuyan ta ƙasa فما تستطيع an تتحرك hatta hatta yusarra yusarra عنه ita wannan raƙumar ba ta iya motsawa fala tafi an taharrak jama'a ku dibi girman raƙumi da ƙarfi ne fa ana ganin raƙumi raqumi ƙarfi ne ya ɓaci amma ka ba a gani in manzo Allah na sama aka biyo hayi sai ta na ta je wuyan ta kasa kuma ba ta iya motsi sai ran da aka hatta sun sai ran da aka yayi masa wannan hatta su yusarra anhu sai an yayi masa wannan mana sai wahayi mai kawo masa wahayi ya gama ya wuce sannan sai ta miƙe tashi saboda mi saboda nauyi da irin yanayin da manzon Allah yake ciki a lokaci malamai suka ce daga cikin irin wannan halin lokacin da ya dawo daga sulhun hudaybiya yana saman hanya aka sauka mai da inna fatahna laka fataha mubina manzo Allah ya sama raquma aka sauka mai da inna fatahna laka fataha mubina aka tafi da raquma ta gurwa dole sau lokacin da saman ta yayi nauyi kure daga kuma raquma wai ba cewa an kai ta gurwa ba da kanta gurwa da kan sau nauyi yayi mata yawa to shine yake magana mala yace wa aidan kuma falau nazala shay'un min alqur'ani fil hayati allati yakunu jibril fiha ala surati rajulain da zai kasance wani abu na qur'ani ya sauka a cikin halin da mala'ika yake kasancewa akan suran mutum to lakana hada masar lishakki da wannan ya kasance wannan ya tayar da shakku masar wato wato mahalli tare shakku ne da ce kai anya mala'ika na zuwa siffar ɗan adam cikin ruwan sanyi ya kawo ƙur'ani anya kuwa ya ce wa talbisu da kuma ya kasance muhalli na tayar da rikici kun sa aka talbis a ne rikici kenan wala labasna alaihim ma yalbisu alladhina amanu wa lam imanin imanahum bi zulmin bas tudanya bas rikita imanin su da zalunci shirka ba kenan wa talbis ala du'afa al iman akwai rikita suwa ga masu rauni imani wala kana fihi mustadil lil mushrikeena fi qawlihi da ya kasance akwai madogara ga mushrikai a cikin maganar su inna ma yu'allimuhu bashar kenan mai sanar da qur'ani wani mutum ne kare kenan tunda dai mala'ika ba a ga mala'ika ba mutum na aka gani ya shiga ya faɗa ma annabi qur'ani ya kace shi jama'a wanga da ya shigo ya faɗa min mala'ika na kaga akwai shakku ga mushrikai akwai shakku a cikin wannan to da yake mu ba su imani mu yarda da wannan jama'a ina fata mun fahimci wannan duk mai imani ya sani ya yarda amma su mushrikai saboda suna bada shubuhani. suna bada makama saboda suna yace a a wallahi ai mun ga yu'allimuhu bashar innama yu'allimuhu bashar ai mutum ne ke sanar da annabi qur'ani saboda haka shikenan sai shubha su da amma in mala'ika ya zo cikin sifar sa mala'ika babu wanda ya ganai manzo Allah ɗaya ka gani ne shi ma ya shiga wani hali sai ya ce to lalle tabbata ka ne mala ce وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذا في قوله إذا الله سبحانه وتعالى يا إشارة يا نوني أكن ونن أتكين فتنسى ديك حكاية من مقالة المشركين ينا حكيتم غنغنو مشركي وردا كما شنا ربي عليهم أكنس وقالوا سكتي لولا أنزل عليه ملك وم يسا بأسوك مصد ون ملائكة با الله تعالى يتي ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر wato da an saukar da mala'ika yanzu shine rasulullahi ko wala walau anzalna malakan da mun saukar da mala'ika yanzu shine rasulullahi laqudi al'amru da an hukunta al'amari tsakanin halaka sun malayan zo sun ba a saurara musu ba a saurara musu da mala'ika zo shi ka wa'azi kuna tsaya ta kashe ku za a yi Allah ce walau ja'alnahu malakan kai ko da mun saukar da shi matsayin mala'ika shine manzo la ja'alnahu rajulun da mun sanya shine da mun sanya mutum namiji saboda mala'ika in sun siffa mala'ika ba su ba su gani ne don malamai suka ce siffa ɗan adam ba ta iya ba ta da shiri ba a shirye ta da za ta iya ganin mala'ika kiri-kiri ba in ba annabawa ba so da kai ordinary mutum irin ka ba ka iya ganin mala'ika kai tsaye saboda ba a yi maka shiri wannan ba idanunka ba a shirya su idan za su iya ganin shi lahiya lo a kwashe lahiya a ba ganin ko jinnu ai ko jinnu idan mutum ya ga jinnu yadda yake mutum na hauka cewa to bale mala'ika to saboda shi yasa Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan Allah ya ce wala labasna alaihim ma yalbisun kuma da mun cudan ya su cudan ya bakan za mu rufe da su sai yanzu su ki imani kuma kenan ko mala'ika an ka saukar ba su iya gani su fahimce sai ya kuma mutum kuma ko da ya kuma mutum ya musu bayanin cewa shi mala'ika ne amma ya kuma mutum da su fahimce shi za su kasa ka rikicewa kuma kenan duk wanda Allah bai ni har shiga ba kaga bai shiga bai shiga ke sai ce fa kana min rahmatillahi bi ibadihi ya kasance na daga cikin rahama Allah ga bayansa wa adami talbisi alaihim kuma da rashin rikitar musu addinin su Allah yanzu alqur'ana illa fi hada aljaw almalaiki Allah ya zambe saukar da qur'ani sai a cikin wannan yanayi a cikin wannan sarari almalaiki na mala'ika a ruhani ya nufi a ruhani anin wanda Allah ya aiko ruhani ka san wasu na cewa ruhanai malama aljannu ke da in ka ji mutum ya ce ai ruhani daga ya ne malamin aljannu a tare shi saboda su suna cewa su ba aljannu ba ne rahuwanai suna ce su ba aljannu ba ne kawai su dai malamai a cikin aljannu saboda ka su su adda ilimi cikin aljannu saboda ka su ba jinnu ba ne in ka ji malami ya ce a wani haka yake aka ce malami ya rafa ne daga ana wa malami kira na takama ana malami ya rafa ne wallahi ka halaka ba rafa ne shaidan ne a tare kai maka sani ba ubangiji Allah ya kare ina ga mai kamata mu tsaya sai mu tafi abin manabu sadis hikamu nuzul qur'an munajjam mufarraka ina ganin haka ne ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi da kuma